salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istawsaka bi sunnati ila yawm al-qiyamah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine kisan farko Shi ne wajibi wanda yake mutula ƙarin zaman wajibi wanda ya wuce daga zamani shi ne na biyu shine wajibi wanda yake an kayyade shi da zamani wajibi ne amma a zamani kaza ne wajibi wanda zamani a yanar ne yakan zama alama na wajabci a tare da shi an gane a zamani a yanar da yake zama wajibi in zamanin bai zo ba bai zama wajibi ba domin mai shari'a ya tsayar da shi ya zama sababi gare shi ai ya zama alama mai nuni a gare shi misali kamar lokacin sallah ko sallah na zama wajibi idan lokacin shi yayi kafin lokacin yayi bai zan wajibi ba eh na eh, da yin da wata na dana amma da eh, shi ne ta mun karanta shi fa innahu idza dakala kana amaran ala wujubi adaiha domin idan lokaci ya shiga ya zama alama akan wajibcin bayar da sallah din idan lokacin sallar la'asar ya shiga ya zan dole a bayan da sallar la'asar hakanan watan ramadan dangane da wajabcin azumi shi ma watan ramadan ya shiga dole ne bai za a hadara a shahar wajabar siyar idan watan ya halarci, dole ya azumi saboda Allah ya ce duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku ya azumi ashe kenan yana wajaba ne duk watan ya yi kawai wato wajibi wanda aka sanya wa lokaci kashi biyu ne akwai wajibin wasu wajibi mai faɗi akwai wajibi mai kunci akwai lokaci mai faɗi wanda yake wajibi gare shi akwai lokaci mai kunci idan ya zama to lokaci yana da faɗi ga wani ibada daban daga cikin jinsin ibada wanda allazi wanda lokacin zamanin ya zama nashi to ya zan wajibu wasu cikin lokacin da da faɗi wajibun wasu kamar sallah dangane da lokuta ko za ga wani lokaci kamar azahar, lokacin lokacin na da faɗi to lallai sallan azahar. yana da faɗi ga salloli masu yawa shi yana da faɗin da za a yi azahar kuma a yi wani sallan wato za a yi azahar a ciki kuma za a iya yin wani sallan mai raka a hudu har sau nawa eh? idan aka idan da azahar sallan mai raka a hudu ire-iren shi sau nawa za a yi wani ya ce za a yi hamsin gwargwadon karatu mai karatu ko? ku kaddara misali za a yi sallar azhar kuma a yi sallah goma irin shi dama an ce ne in har lokaci ya yana da wadatar da za a yi ibada kuma a maimaita irin ibada jinsinsa su da yawa to ya zan wajibin wasu a gane ku idan ba za a iya maimaita ibada irin shi ba a lokacin ya zan mu zayyi ka kamar ramadan yanzu ba zai yi a maimaita ba ko shi ramadan in an yi sallah an yi azumin ramadan ba za a iya maimaita wani azumin ba mai irin lokacin shi kawai da an gaba ramadan shi kenan an gama wannan azumin lokacin shi ya tafi sannan a zahar bai daukan wani abu sai dai wani juzuyi kaɗan daga cikin lokacin da kawai ke ɗauka minti biyar minti goma hakika wasu malamai sun ce lalle wajibin wasu wajabce shi na kasancewa cikin juzu'i na lokaci gairu mu'ayyan wanda ba ayyanan ne ba Kuma ba a mai iyaka ba fa huwa yan aqidu sahihan duk lokacin da aka bayar da sallah a cikin sa to wannan ya kullu a matsayin ingantaccen ibada sai ya zamanto ya bayar da shi a cikin lokacin shi ba tare da sabawa ba hakika wasu daga cikin malaman usul fiqh sun ce yusabu ala al-juz' al-awwal wai lallai umarni a cikin wajibul muwassil ana kafa shi ne a juz'in farko bangaren farko ake sa shi wato wajibcin na bangaren farko ne idan ya bayar da shi to hakika wato intahar wajib wajibi ya kare to idan bai bayar da ibada a cikinsa ba wajabci ya koma zuwa ga na kusa da shi asali farko ne ya kamata zama wajibi idan ba a yi shi a farkon ba sai tsakiya ya zama wajibi in ba ya tsakiya ba sai ƙarshe a ta yabi haka nan har sai lokaci ya yi kunci sai wajabci ya wajaba a cikin juzu'i na ƙarshe eh, idan muka ɗauki wannan fahimta kowane zamani ya zama maudu'i na taklifi farko tsakiya ƙarshe akan wannan nau'i tun daga farko lokaci bayan lokaci tun daga farko lokaci bayan lokaci domin zamani zamani a cikin wajibul wasu yana da faɗi ga wannan wajibi wa lighairihi da waninsa za a iya yin wani wajibi sannan a iya yin sa daga cikin jinsinsa baya inganta bayan da wajibi sai an dumfare shi da kuma niyyar sa ka zaci domin ya bambanta tsakanin wajibi da waninsa duk wanda yake so ya sallar azahar a cikin lokacinsa to yana waje ba ya yi niyyar azahar eh, domin ya zama domin ya ayyana cewa lalle abin da yake sallata azahar zai ba wani ba ko ba ka ba shi da lokacin na da faɗi zai iya yin azahar kuma zai iya yin wasu ibadoci da yawa wanda ba azahar ba a gane to idan yana yin sallah raka a hudu akwai rakawoyi hudu hudu da za a iya yi a lokacin idan mutum zai sallar ya sai ce na yi niyyar salla a zahar shi sa mai alari isuwa niyyarsu sala salatul mu'ayyana niyyar sallar ayyanan na sai ya ayyana sallar ya ce a zahar in ba haka ba kai nafila da ake yi ba duk sallar da ake a wannan lokaci bai faɗi ba ne a zahar sulaka wajibin irin wannan wajibi wanda yake muwassi sai ka yi niyyar ibada din dole amma wajibin mu zai ba sai ka yi niyya ba kenan kamar na ramadan ramadan dama an san azumin da ake yi a cikinsa shi kenan ko baka yi niyyar dama ramadan za ka yi dama kun lura? eh e, biya ne bambanta wannan ibada daga wannan misali suna kowane an samun lokaci idan misali mutum ya zo ya raka a hudu na tilaye ko farin da tunda ana yin farilla a cikin a wannan lokaci mai faɗi ana yin nafil fili da sauran shi ne wa alaikum salam kawai kawai wani iri kenan irin shi ba kamar magariba ana iya yi ko ana yi shi haka ko magariba ba an ce daga an gama kaza lokacin shi muktarin shi ya wuce ba shi magariba ana idar da shi shi ke na lokacin shi ya wuce na muktari amma kamar asuba ai ta ga har yanzu lokacin shi ishari ma yana da faɗi eh, ishari na da faɗi asuba har yanzu muna cikin lokacin asuba ne har yanzu ra ta bulo

kira hajji sai dai mutum ya yi umara ya jira a lokacin shi ka ce kana kana nan tare da haramanka har eh, ya zama wasu ya zama don yi da ɓangaren nan a dunkule? eh aikin hajji gaskiya shi a dunkule ba za a iya mai mai irin shi ba dunkule shi mu don yi tunda in kai aiki duk abin da kai ba za ka iya bane irin shi sai dai umara ne kawai za ka iya bane tawa in kana so kai amma duk abin aikin haji kamar arfa haka shi kenan shi ya ce tawafu dawa ba tawafu ifada ba a kamar mina shi ma ya tafi na goma ga wata da na sha biyu sha da sha sha biyu uku din nan duk wannan kwanan mina da su sauran zagon wannan su akwai wanda suka tafi suka tafi kenan wasu kuma ana iya kamar tawafu ifada shi yana da lokaci mai faɗi har za ka iya yi bayan ma wannan sha uku kafin ka tafi shi da wanda ya zo ya da ya da ya sallah kusan lokacin da a ce da wanda suka lokacin ya wai abin da muke lokacin kamar misali yanzu idan mutum ya yi arfa zai iya arfa da ta arfa Eh, niyan hajji eh, eh, haka ne ramadan? shi ramadan in yanzu kawai ramadan sunan shi babu wani azumi da za ka yi a cikin ramadan da ya wuce ramadan baka kawai ko kai niyya ko baka niyya ba dama shi ne dama a to kowa gane ku bari sauran mutane sun bayani me me yake rubi babu wani eh to ya magana niyya a ciki da nace ni ce ramadan ne shi da ramadan aka ce shi azhar an ce niyyar sallah ayyanan ne saboda za ka iya yin rakawoyi hudu hudu a cikin azhar lokacin azhar amma na ramadan dama ko baka yi niyya ko baka yi niyya ba dama shi niyyan ne dai ramadan in kai kana azumi a lokacin ka san ramadan kake yi so shi abin da shi malam ke nufi ana cewa ko da mutum bai bai sa niyya ba dama yayi niyyar ramadan dama yawa shi ne an gane na'am amma kwana da niyya dole ne tunda dai ga hadisi ya zuwa kwana da niyya نعم بسم الله الرحمن الرحيم amuru na gaza gaza ya gazu uguzu in so biyu ne uguzu wa ku yaki ku biyu uguzu ku da yawa uguzu ki yaki ke eh uguzuwa su ma su bi mata sannan uguzuna mata da yawa ku yaki da rama rama yarmi shi ma bi lam yarmi irmi irmi ya su biyu mutane biyu irmu da yawa mace irbi shi ba. ko bi mata wato ke a wannan nunin nisuwa ko mata da yawa warda warda Rabi'a, yarda warda Rabi'a. yarda warda irda ya wardu wardau irdago irda ya irdau irdai wato ki yarda irda ya ku yarda ku bi kuma na mata ku yarda idan nuna taukiri ya shiga garin shi sai a mayar da lamun wanda aka hanzafa din sai a dawo da shi uguzuna eh wannan lamun na rafu in za a sa nutu lamun na rafu idan aka cire sai a dawo da shi uguzu wannan irbiyanna warbayanna izo fayar a cikin shine gazin gaza ya gazu ya gazu gazin mai yaki gazin gaziya ne masu yaki guda biyu masu yaki su da yawa gaziyatun ita mace mai yaki mata masu yaki su biyu gaziya masu yaki da yawa mata da yawa kawan hakanan ramin mai harbi wa radin shi ma wa asalu gazin gazu gazu ko gaziwu gaziwun alawazari fa’irun gaziwun saboda daga gazawa ne da za ya gazu gazawa gazawa ziwun sai aka juyar da wawu ya koma ya'un saboda yana ƙarshe can shi wawun din abinda ke gabanin shi mai kasara ya zo ƙarshe abinda ke gabanin shi mai kasara kamar yadda aka juya shi a cikin guziya da suka ce gaziya to li'annal mu'allas shi mu'annas shi ne na muzakkar shi kuma ta'un ya afko ne ta'un tsari a ce ba kuwa ce zuwa eh? ta'al ta'alai to ya kai zama ta'ali ya ulle ya ulle ko ta'ala ta'ala ne fata ne wajen ba to aka cire fata aka cire alifun din za a sa fata don nuni ya dan dilala kan manzo a cikin Allah ce fata alaina su mata da yawa nuni ne zuwa fata alaina ubati kunna ba usari kunna ta'alai ya bi ta'alai huna to suna kokari za su haka ka ta gyarawa ya kamata ita gyara karatun dalilin musu ya yi kowanne wahala yanayin shi yana da wahala gaskiya eh mata ta'alaina ya niswa ku taho eh? ta'ala yanna sa da kyaukiri ta'alaina ta'alainanna ta'alainanna in har zai yi ba taɓa gana yin bani shi a sa kasara nani saboda sai an samu an kare shi saboda ka samu guda uku a jere wa amur aisha ba ta wajen laraba sun yi sun kira mace wace in sun kira kira ta ce mata in da ta'ala da ce wata in za su kira mace ta zo ce ce to zo na da ali banda ta'al wai banda ta'al banda ta'alai sai sai kusanto na ku ina taba mun yanzu halummi eh, halummi ya bin kila shi suke amfani da shi ba su amfani da nan ta'ala eh suna kira mana ba wanda cewa ne ni ba taba ji ne ban ji wani a ƙarshen ban gan shi yawa a rubuce a rubuce da yawa haka na'am an ka kuma ya ba sa yawo da mata sosai kamar wa amur aisha wa amur aisha an amara amara بسم الله الرحمن الرحيم manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha radiyallahu anha ta ce ya Allah lalle ina roƙonka alkhairi dukkan sa gaba daya mai gaggawan shi da kuma mai jinkirin shi wato abinda na sani daga cikinsa da abinda ban sani ba ya Allah ina neman tsarinka daga sharri dukansa mai gaggawansa wato na duniya da kuma mai jinkiri shine na lahira duk ina roƙonka abinda na sani daga ciki da abinda ban sani ba wa as'aluka a cikin wata ruwaya ya Allah lalle ina roƙonka aljanna da abin da ke kusantar da mutum zuwa ga aljanna na magana ko aiki ina neman tsarinka daga wuta da abin da yake kusantar da mutum zuwa wuta da abin da ke kusantar da mutum zuwa wuta na ainihin magana ko aiki ina roƙonka cikin wata ruwaya Allahumma inni as'aluka ya Allah lalle ina roƙonka ina roƙonka alkhairi abinda bawanka manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ka ina roƙonka sharrin abinda bawanka ko manzanka Muhammad ya nemi ya nemi tsarin karshe ina neman tsarin ina neman oh, ina neman tsarin ka daga sharrin abin da ka ko ka Muhammad ya nemi tsarin kare da shi wa as'aluka ina ka duk abin da ka hukunta gare ni ka sanya ƙarshen shi ya zama shari'a gare ni duk abin da ka hukunta ka sanya ƙarshen hukuncin ya zama to alkhairi gare ni da ko musulunci da musulunci ya ce ma wani mutum wato me kake cewa a cikin sallah annabi ya tambaye wani mutum kana sallah da kake faɗa ne a cikin sallah ina yin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar Rasulallah. sannan sai in roƙi Allah aljanna kuma in nemi tsarin shi daga wuta wala dandana ta mu'az amma wallahi ma uhsidu dandana tak wala dandana ta mu'az wallahi ba na kyautata irin gurnaninka da kuma irin gurnanin mu'azu na ji mu'azu na wani gurnani yana karatu to wannan gurnanin ni gaskiya ba na iya shi wato karatun fatiyar da mu'azu ke yi shi ne kira shi dandana eh mutumin yana wato kaman gurnani mu'azu ke yana manganin da shi bai ji shi baya iya wannan gurnanin mu'azu gurnanin annabi da na mu'azu kenan bai iya karatun fatiyar da sura ba shi abinda kawai yake yi in yayi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'annan sai zo yayi mai Allahumma inni as'aluka aljanna sannan wa a'udhuka minan nar yana gamawa sai ya rukuwa min shi shi haka yake sallah sallah shi kenan ya ga ma annabi oi koyi ba na'am sallallahu alaihi wasallam mu ma a tsakiya tsakanin wannan ma muke muke gurnani kuma mun abin mu bai wuce nan ba mu saki karatun mu gaba daya bai wuce neman tsari ba da kuma roƙon Allah rahama nudallin ay addadana ay yatakallama rajul bi kalami menene tasma'u nagabata wala wala yufham wato mutum yayin magana da magana wanda ana jin sautin amma ba a fahimtar ba yake nufi an gane kaga yake kamar nau'in gurnani kenan wato sai kira abun gurnani ba na jin gurnanin ka da kuma gurnanin mu'az karatun fatiyar da sura shi bai san ma me ake faɗa ba shi kawai nan ya tsaya to a nan wajen me yake nuna ba a sallar nafila ne ko sallar farilla sallar farilla mutum ya bar Fatiya kuma sallar ta yi da iya ba zai koya ba Ya yi yayi kiyawa. shi ya ce ya yi Fatiya tun da ya ce bai abin da ake faɗa za mu yi ɗauka kenan ya koya ya koya da iya ba ko kuma kawai da ya musulunta iya abin da ya iya kenan kafin ya koyi fatiha din an gane sai aka yi masa uzuri akan wannan abun an gane ko dama ɗaya in ma ya zama nafila wato karatun nafila sai ya karanta iya abin da ya iya kawai ya wuce na'am ya ji wani mutum yana faɗa cikin tangiyarsa ya Allah lalle ina roƙonka ya Allah ko kuma ina roƙonka da Allah wanda yake wato makaɗaici wanda yake shi kaɗai yake abin da fara wajen biyan bukata wanda bai haifa ba a haife shi ba kuma ba shi da wani tsara wanda yake wani ɗaya wanda yake tsaransa ina roƙonka ka gafarta min zunubai na lalle kai ne mai gafara ko mai rahama sai manzan Allah sallallahu sai ce hakika an gafarta mai hakika an gafarta mai wannan magana da ya faɗa an gafarta mai an gafarta mai an karɓa mishi addu'ar shi ya ji wani yana faɗa cikin ainihin tagiya kuma ya Allah lallai ina ka cewa lallai, godiya da yabo ya tabbata a gare ka babu abin bauta da gaskiya sai kai kai kadai ba ka da abokin tarayya kai ne mai baiwa ya wanda ya ƙayata ya ƙago halittar samai da sassai. ya ma abincin girma da kuma karamci ya rayayye ya wanda yake mai dogaro da kansa wanda yake tsayayyen ya tsayi da kansa Lallai ina roƙonka aljanna kuma ina neman tsarinka daga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba banza. shin kun san da me ya roƙa da me ya addu'a ya ce Allahu wa rasulu a'lam wannan zai da mu na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa hakika ya roƙi Allah da sunansa mai girma a cikin waya da ismun layin a'azam sunan Allah mafi girma wanda idan an yi addu'a da shi Allah zai amsa in an tambaye shi Allah zai bayar da shi a kafa idan mutum na san ismun layin a'azam da ismun layin a'azam an gane an baka ladari ismun layin a'azam kana so ka yi roƙo da shi duk addu'a da yake a cikin shi akwai alhayyul qayyum ismullahi al'azam an gani shekul sami ya yi wannan bayani cewa duk addu'o'in da kaga an sa alhayyul qayyum a ciki to insha Allah ka rike addu'a eh yana daga cikin ismullahi al'azam wa kana min ahli ma yaqulu ya kasance ko ina ne ya kasance a ƙarshen ne wato ƙarshen abin da yake faɗa tsakanin tajiya da kuma sallama yana cewa ya Allah gafarta min abin da na gabatar da abin da na jinkirtar da abin da na koyi da abin da na bayyana, da abin da na barna israfi abin da na aikata na barna da abin da kafa kowa sani game da ni ya Allah kai ne mai tura mutum gaba kai ne mai janyo mutum baya eh, babu abin bautawa da gaskiya sai sai daga mutum ya samu ci gaba a rayuwa Allah ya tura ci gaba daga mutum ya ja ya koma baya Allah ne ya koma da shi baya shine muakkar an gani ya

ai ban da wannan wanda ya ko wanda fita kowanne kwanan kusurfiyar shi ban da shi duk abin da manzo Allah ya roƙa wanda yake ni ma zan iya wanda ni ma ya shafe ni irin shi ni ma ina roƙo inda annabi ya kowa iya addu'a mai kyau amma addu'a da ya shafi kusurfiyar sa a gani wannan ba magana ainihin wani ya roƙa aiki kamar ta roƙi zama annabi ko ta roƙi wasila ko ta roƙi cewa menene muƙamin mahmud haka duk wannan ayyuka ta'addanci ne a cikin addu'a eh. Eh. Thank you. saboda bible a a to me ta yi kuskure wata matan ta tana jin daɗin karatun bible ne saboda turancin da ke ciki da kuma wa'azin da ke ciki irin yadda umar ya yi da umar ya kawo ma annaba a saura din nan zai iya yi waka. da ringa matsa mata ko wani labari daban Kira ko labari kila har yanzu ba su musulunta ba ne ko kuma ya ne na? ok da sha'awa take yi to bai saba su gaya baban mana baban cikin kima ok yi da ɗaya ne a dan kawai ta bai musu yanzu an nan bai musu babu ta ta gaba da kai ba ta iya mutu ok to bincike za a ya kamata ta ta faɗa wa maman ne ce ita maman ita tana sha'awar ta karanta bible din Ya me yake faruwa ne tun da duk maman da ya hankali tana dan ta gani kawo kara kuma ai baka san yanayin maman da kuma yarinyar ba wani an kawo karanta ai an kawo bala'i kuma نعم da kuɗi karatun da za ka mutu ya ɗan karanta tsakanin bayyanawa da boyewa a kashi akwai shi zaka ya ɗan karanta shi bai daga murya ba ko shi bai rage ba misali ana yin haka ana yin haka kuma wanda aka ce sami Allah wa liman hamida yace rabbana wa lakal hamd hamdan kaseera tayyiban mubarakan fi ya dan daga murya an shi ya halatta Thank you. to ai sun gama ai akwai matsala tun da aka ce wahayi aka yi ai magana salatul fatiha zai kare shi ma ba ta lokaci ne salatul fatiha ya riga ya rugurugu tun da aka tun zuwan shugaba ɗaya ce ya fi qur'ani sau dubu shida to dai kuma a tsaya wani wahala hmm? shi ne بسم الله الرحمن الرحيم حديث أبو har yanzu ana maganar kiyasi ne hadisin abu huraira radiyallahu an cewa lallai wani mutum ya zo wajen annabi sai ce ya rasulallah an haifar mun bakin yaro ya rasulallah haka me yake nufi kenan shi balarabe ne maman shi balarabe ya ce yaya za a yi a haifan mai bakin yaro to sai annabi ya ce masa hallaka min ibn to shin kana da raƙuma ya ce ina da raƙuma ya rasulallah ma alwanuha to menene launin raƙuman da kake da su bai launin su ya ce jajaye ne ya ce shin a cikinsu akwai fari da baki ya ce ƙwarai da gaskiya cikin akwai fari da baki mana to yaya aka yi haka yaya aka samu fari da bakin ya ce watakila jijiyar kaka da kakanni da ya turke su sai ce watakila ɗanka wannan kila shi ma jijiya ne ya turke shi jijiyar kaka da kakanni ya turke shi eh, shi ma shi ma abin da ya faru da ɗanka kenan sai aka yi kiyasi a nan wato dalilin kafa hujja da wannan hadisin lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mutumin zuwa kiyasi ya tambaye shi shin a cikin rakuman shi ja akwai fari da baki sai ya amsa mishi ya ce kwarai akwai fari da baki mana sai annabi ya tambaye shi me sababin da aka samu fari da baki alhali duk sauran jajaye ne sai ya amsa watakila jijiyan kaka da kakanni ne ya burge shi a nan sai manzan Allah ya faɗakar da shi akan yayi kiyasin halin ɗan shi wanda yake baƙi da halin rakumi wanda yake mai fari da baki cewa kowanne daga cikin jijiyar kaka da kakanni ya furge shi ai wannan shi ne kiyasi ainihin kiyasi ke naka yanar an gane ai yawwa ina an baji ne ko ya ko wa alaikum salam eh wani dalilin kashewa ba wani dalilin kashewa kawai ya kashe ne kawai saboda wato maganar kiran sallah yake magana ta tabbata su kiran sallah za su yi a boye ne malikiya suke yi za a kiran sallah na farko za a bayyana ta da ikama na da suke yi a kiran sallah tana kiran sallah na biyu ne kuma a boye ake yin shi kaɗan kaɗan haka su malikiya ne su yaka na kashe amsa kowa ɗin Allah ba shi a kira ba shi nan ta da shiga wuri an san kira sallah ya ta da shigo masallaci sai ne gama kawai to ba ta san kan wani su su koyi da su kira sallah da suka yi ba ai kira sallah <laughs> an kira sallah da farko jama'a sun taru to bai da kira da biyu da su da kira tunda ba su san wani yanzu sai mun tsara kira sallah da biyu kuma suna yi a malikace sai su kara kira eh kiran sai a kashe sai a koma gefe sai a kira sallah kadan ana rage murya ba a san kowa ma ya ci Allah sarki wannan shi ne santa na musulunci duk afirka ba mu da wajen da ya fi wannan sultan bel za mu yi tama wajen addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da shi ya sa suna ya zama shi ne wajen da da yanzu wanda ya zo duk inda ka zo za ka balarabe zai tambi sultan bel sultan bel waje ne wanda ya kamata a yi ta mai addu'a kuma ba wajen suka ba ne eh waje ne mai albarka wanda ta addu'a addu'a Allah ya sa wajen ya zama to ainihin masu son suna sosai sa su jagoranci wajen gaskiya eh bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce ya kowanne ku na biyu da shida ya ku wanda kuka imani ta idza bidai ne idan kuka yi mu'amala da bashi zuwa ga wani ajali wanda aka ambata ku rubuta har inda ake cewa idan sashen ku ya amince wa sashi falyu'addi allazi tumina amanatahu wannan wanda aka amince ya bayar da amanan shi wal yattaqillaha laharar. kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa فصرف الأمر عن الوجود إلى إلى الإنشاء بدليل محرمية الصارف صرف الأمر an juyar da umarni daga wajabci zuwa ga irshadi umarnin ya tashi daga wajabci wannan faftubu din nan ba dole bane a rubuta an za a bada bashi ga mutum rubutun ba dole bane abin da ya juyar da shi daga daga wajabci zuwa ga irshadi shine karina asarifa lahu ila zalik ƙarinan da ya juyar da shi zuwa ga hakan wannan ƙarina shi ne inda Allah ke cewa yawan fa'in amina ba a dan faliyo adil da zai tumina amanata idan sashen ku ya amince wa sashe ba a rubuta ba to adil da zai tumina amanata wannan wanda aka amince ya ba da amanin shi a gani ai ya zama to rubutu bai tabbata tsakaninku ba amara awwalan bi tawsiki wato tabbatar da wannan lalle Allah ya yi umarni da farko a amintar da bashi ta hanyar rubutu sannan sai abu ya zo wanda yake nuni kan rangwame na barin rubutu sai ya yi nuni cewa lalle umarni ba wai na hakika ba ne an juyar da shi daga hakika da karina karina ya nuna mana an juyar an juyar zuwa ga mai irshadi kenan in an bada bashi abin da yafi dacewa shine irshadi anan abin da yafi dacewa an bada bashi a rubuta saboda in ka rubuta ka samu kai tausiki na bashi ka amintar da bashi din amma an ka amincewa mutum baka rubuta ba shikenan wani ban dubu goma ka miƙa mai kawai ka taɓa abinka yadda galiba muke a najeriya ko galiba ɗan najeriya yana da amincewa mutane in ka zo kawai dala malawa bakar mai goma dubu goma ne kawai sai tura nuwa yanzu kawai mika sai ya hau mashin kawai tafi ba rubutu ba komai kuma haka ake gudanar da rayuwar wani ya biya wani ya biya haka ake za a yi ba a musu gaskiya yadda yake abin da ke ban mamaki yana bin mutum baki bai cewa ba. abin da ba ba bashi ba taba jin haka ba to kuma inda dan Najeriya kuma yake da burgewa kenan in ya ci bashi ya san ya ci sai dai ba zai biya ba shi ne kawai matsalar to za ka yi magana tukaddar ko tukaddar eh yanzu wai rubuta yanzu waje. ai ana biya duk da haka haka din haka din wasu na cin bashi da biya da yawa ai da ba a biya yanzu mu'amala da ake na shago shago irin masu da provision ana rayuwar gaba ɗaya cikin bashi yake kuma ana biya sannan masu karɓar kaya a kasuwa wani zai karɓa kuma ya dawo ya biya ya karɓa ana biya sai ana biya ba zan ce ba a biya ba eh ana biya eh galiban ya daga shi abu ne akwai abubuwan da za a ke mamaki ni kwarai daga gaske a najeriya ni ko a duniya ma duka harkar noma ni da sai ga mutum ya yi noma kawai ga noma ga shi amfanin gona ya bashi a buɗe kawai ya za a yi mutum wannan ba za a kwashe ba dan haka nake naga kawai mutum ya yi noma sai wannan ai kafa mutane su kwashe ga masara ga waye lublub ga sunan amma san ga mutum ya zo ya girbe ba wanda ya kaba sai dai dan abin da ba a rasawa da dan sasa ya fara yawa amma da mutum zai yi noma da yawa kuma ba da shiga gona ya taba mai Thank you. ana karya karya ake yi kawai da buhu ne buhu za ka cika buhu kawai ka ɗora kan ka bi, gobe ka dawo Ka yi ta kwashe maka kafin ka an kare duka kwashe duk kayan gonan akwai in ba kyau da jara'a to ai dan adam na da jara'a kawai Allah Allah bai sa musu zuciya da za su yi hal abin bane amma ni zan ga mutum yayi noma ga kayan gona a fili yawanci wasu kayan noma ya yawanci wani lokaci ba bai cika ya nuna ya kan yi wuri sannan da an ji motsi ko ne cewa za a kira mara wani ne mutane wani suna da akwai wannan makota ina ga ba haka kawai wani abu wani kawai abu shi abu kowa na yi da yawa ana yi amma kuma a yi a na ɗauka kawai daga Allah ne abu kawai mutane ba a samu sabon a musu abin in abin karne karkato za a sha wahala da kiwon dabbobi da ake na shanu waye bai sata shanu to da zuciyar ya ciyo zuwa ga sata shanun ba shi ma na gonan ya zo kawai tana gama za a zo kawai za a samu su za su da motoci su rika bindiga kawai a gama tattara kayan gona a tafi sai a sake ka <laughs> duk ba iya yi to lokacin da bai zo ba shi ne a turi duwai na suna ban mamaki su mutane har yanzu a ne koya ai ɗan najeriya yana kuɗi ba da wannan ta ya wahala ya yawa to ai mai noma shi ma ba noma ya bai sai zai sayar da wahala ya noma duk ɗaya ne shi wannan ma na banza ne da dai bai ma noma komai ba kuma zai kwashe ne ya tafi da shi ya je ya kowa na yi musu yawa ana kai wani bai yi a ƙauye malam wani bai noma malam san ƙauye yanzu kuwa wanda ma ba sa noman sun fi yawa yanzu a ƙauye ba wani da yawa yanzu a zaune yake sai dai a noma ya siya wani abin da zai ci ma wallahi wahala ya ce gashi yana ƙauyen a zaune malam abinci abinci bai da wahalar zacewa? kawai dai Allah bai sa za a sacen bane a ba su kwana to ka duba wannan kuma mai mota zai yi fakin ya sannan kuma dabbobi da suke ake kiwo ake kashe su nan kaɗan ake sacewa ko ya kamata dabbobin nan kawai mutane su zo kawai su tajji motoci za a samu da dare, kawai ita kwashewa ana tafiya da su ba a yi ko na cikin gari ta sannan suna ta yawo kila nan take gana akwai dan alama har yanzu akwai dan farfashin dan kirki kirki ga mutane har yau ba a dai gama rikicewa duka ba to wannan shi ne Allah shi taimake mu kallon hamdi a وبحمدك أشهد أن illa إله إلا أنت أستغفرك ilai.